بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ان شاء الله تعالى ina bai fi jimai bakwai tsayan rajabon zuma na bi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kutun bai tuba ya ceto shibadin nina ibe ramadan ya ke tsogu ba didin su kwai tumbo bai lafi bi alkhairi na ti kwade yi gani bai e agba ceto e shidi guba nan yanzu ya je ji lissafin na yin yi ga ba zai tiya matsala guta gwargwado ne yi gagana social barcode bai gaci bici na su ko gani bai yi matsala ya farko ya ba zai tiya rukuya ke rukuya musulunci bu matsala ya baci ngayi alamar ya annushira ke annushira gai hallu sayir anil mas'ur zaji sayirina zaji sayirina alawa gagan begun sayirin ne a rukuya gai alkira'atu alal marido agbaka tun aibatan e ta ci gai ga rukuya jemuwi arruka yin ita ci gai at-tamimatu ki hukuncin laya laya ma ga guba ade laya mai fabi aya Kur'ani na ko addu'a na janabi muhammadu hune sallallahu alaihi wasallam amma de laya na nana to na jiyan qur'ana na na jiyan ahadisi jana na ya addu'a ta kati fawana na nisu manji fata guga wai kiyan shirku la ya ce biyar ruku shirku ga wai laza ka shirku wada na kan za musamman ji fata mai tiya shirku gugu to yi gaca gani bai alamar yan arrukuye man shiga rukuya wa ga guba rukuya ga guba adana shari'a jin da nan a madina shari'a na haramuna rukuya na shari'a jin da nan ngai wa ba qur'ano ya batantacci ibn e alamar yan batan da mini ya mamaci ne mun ci ko na ga deza wula wa ko musulmi ji mu ya daga wannan sai zai su na. wallahi tallahi eza da ebe mi ba sachiya amma ebo yi mi una wo mano ebo gi ubu ebo nna ubu ebo baba ubu wọn ja mi wuce ji ziyara ega na gwana waju da awu ina e gunle yana alafu yi ba ta ga idin zawon gishi gwalo lamarin nan to jamaji kaida mu na ya tsaya batana ngai gaga agwa agwasun aduwa na janabi muhammadu huna sallallahu alaihi wasallam aka ganyen wani begun gusai ga asa zube laa, amma ce yau ga ikondo rega dana ka kube musayawa dare allah akubar annabi sallallahu alaihi wasallam kin na ya bebe bayani ya goro na etiya annabi jin ruku ya titaci kuma wa duwaje etiya ne waga ibiya batantan cijina amma ke ga yawon addu'a wuce yi kan gwatu tuware addu'a wuce yi kan gwatu tuwa a sa addu'a na nabi muhammadu wuna addu'a na ƙur'anu wuye tiye tuto na ya tiye gusa na kanwa kan gwatu tuwa laya kici dabu efu kici wa cewo kici wa yau boci kici wa lo bawon e ba san ciki cewo si iriji ciki cewo na ga gazan yau na gabe ajali na gama na yau zamana yau ƙur'anu ga iza balagatil hulkum wa an antum na izin tanzuru wa nahnu akwabu ilai walakin da tubsirun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla idza balagatil hukum kibebeo ya zawangi lokacin rayin ya zanye na dazan arbe makogoro arbe yigina wa an tuhina izin tanzurun ade dabara ne da ke kan gana ni sai dai la ke ga en eh, da bokan gwacin tutuwa gamala ga jimini o wala ma ye giwo ji musamman sa gishi wa kara yin bayani a fayin fuya ba wo lokacin nan mace ne da ya dabe ne a ga wadda kuwa ga fula kuwa ga yau ku dami ba san cewa ibe katewa ya gogo satu akida na mai lobe yi na dana akida na ƙul'anu wuna iga saba ma iga waye ma iga ya fuma wani ya zai fi bai takbangara ya jelewa ma fe lafu bai zuwa a gagala na tun ebi bokun awa ediyu kaza awa kaza na wai lada na kana eh, lokaci ya ni yore bugu ila hakuri jin kullu nafsin za'iqatul maut lokaci yau ƙur'anu ga kul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma ila alim rai wa shahada tutunna ne bi ciuda na lokaci yore mulaqikum ga gube minni ga rashir je a ga yi lada sun da fice ya gaibu gan na cifin leona Allahu akbar so ko ya yi safa ba Allah haka wa <laughs> wani wadda bai ce annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam bago ya zakiya ya zakiya idi ba nasara facci mawa biyu ke yin yadda su facci mawa biyu gan yadda su amma gaki ya fo na wa bena ta yawa wa mai jele bare a gan wa kiwo bai yanni ko tsaguba in ji wa dai kai jele wa bare hikima da su sona to ci wula sai na hikima da su. hikima da ruwa su ko ya yi sakan doron wambe na bugun rukuya eji rukuya bai ƙul'ani ba birabin falak birabin na ayatul kursi kulhu Allah suratul fatiha nga yi tiya aya na jigaji rukuya na ibu na ya zayi lauji rukuya zamai na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma fegun sa'a ya za lauji rukuya na bako ke rukuyo tu alalmari. A agba qur'anu ya zai wo mana ko zai kinkire tun wato tuna dabban doro na da samu na kendo da sahaba ji ziyo? e tsugi cinye ji na ji a ci a ciga agwa gana a ci gangaye ga hanyar laci cire kiyago a ganin gishi ba a magba suratul fatiha na wafe kiyan wafe ya sunna amma ya wuya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam man jigan na yawuwa ga kiyo wa gorefa e bayan rukuyo wa gulada ko lada wa di rukuya zale fi da ba inna haqqa ma haqqu alayhi ajran kitabullah a shiga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e na gogan ya go hakki ti wani ga yi kiyo qur'ano litafi soko annabi ga gani bai zai ji jiru kuya za a cijin alkhairi na amma wadai na jiru kuya na fiya bai gama nai gwa waje ba waje wa ci dubu goma ci magani dubu daya maganin dubu biyu a nolai waje gama na zuci waje gama na zuci ta ya gama na wa lausina a yan kashe wa gyara mu wa gyara mu a shaga wani diru rukuya na ta ya biya sun zage jire galugu kyau bai yi mi zaje da kata tauro ya ji rukuya ya kwege su ji zaje wani lokacin na hankali da bimare shetan madaga dan yabo annabi sallallahu alaihi wasallam ga gada ba gibe yin zage Zata ta kan doro yi yau shetan a daga ke zagu ba gogo ga lego wa ma'ama ta ya yi ga yi cibiyo wa ba ko yegi yegin zagin na shigo bai man man ji waliya musamman ya guba dana man buzo ba ga arkayin arziki arka shawa arka arziki arka shawa fuska guba na azoman debo wallahi tallahi sai zai su kwaso ne gama la biyu yusuf alayhi salam kiwu ga gawa ma ubarri'u nafsi ina nafsa da amaratun bisu illa ma rahima rabbi sha ni ubo zo zulihai na ga yawo ga soko ta tsawon yawana soko tsaye doro bai wuce ya ji rukuya bai aya kur'ani ya ji rukuya bai hadisi a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zai ji rukuya gani bai addu'ai wato ba addu'a ƙul'anu ga wa da auni a sajib lakun To shiga yabba me maye bogo laifi da ba alahuma afini min azal marar so ko batan na ne kun midana so ko gambiwin ya lafiya a duwuyo na wato tsanin wage birabil falak birabin nas laifi da ba annabi muhammadu jin wa'awwiza ta ne birabil falak birabin nas batan jihadar da ba ku ba ayatul kursi wa goya batan ta ce a'udhu bi kalimati llahi tama min sharri ma khalaq wa goya batan annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi gai ga da baba tace abbe ke dai ka ifu ajali wala bana yace diga as'alullah alazim rabbal arshil azim an yashfiyaka wa in zage an yashfiyaki wa gu gazugutwa ba shi baba tan tace annabi sallallahu alaihi wasallam ga kaga ya fula zauga sabu addu'a Allah amma kaga ya fula zuwa a san gaule gaune da laya za wani na lokaci wani ya fuza gazo addu'a na biga kaga ya fuza lazo sharati na wani kan gaza na sago ke ga yawon ya fuza gazo london germany india bai ji haske ci bai kpata ije wani yajin ibe kun ire allah haku ba su kuwa zo bai ige bogo e ji ruku yabe aya qur'anu shi e ji ruku yabe addu'a na janabi muhammadu wu e ce gun sauna e ji ruku ya ganbe addu'a na wasu alagwa sun fetila like to shi wazaji abba addu'a alkhaira wa huwa musamman za guru shi dai wa addu'a be wa abba to ruku ya kasan ba ci so rukuya na jin aya kur'ana wujen hadisi ja wujen aduwa na shari'a jin da bai yana mugayi yi sunna jin nuji ya rauka ya yi lu da alaka da jin nuji sunna ga waye yi ga waye lasa da mu rukuya na ikiyo haramu rukuya da sunna na ji ko lafazi na ji ya ke shari'a ba na e a ma tsoya ebule e kin da dai basanci da kaka ina rukuya na ikiyo haram nga malazin yawa na kowa ma ce ya san ci jiri? e na yi zama ƙur'anu ba kuma ƙur'anu ba dole e ko kafirinci bai gami kafirinci na je laza ne e egin sakpaji sun na jin ji gawayo sun na ji nuji gawayo bugu zandoro ga la waga batata ce o lada bugun jaya ya ƙur'anu a wujen aduwa na ji cire ya bebe yana agbàtẹ́tẹ́ tí ó lámì iná ndị anyị ga dede sanwa ga shi ya gwaro zanen ko ga fino e ga na shi so fahimta wai jihar ta yi wa gabo ci shi na e ba san ci shi na amma laifi da ba wata ci be wala shirku ka ci be ya e gogo amma dai da na zamu shi da asari ya gibe da na da asari wallahi tallahi e bo na wuce kpata ta sokoya kuma ji pate ji ci ta ba musulunci ba ta ci ba musulunci ba to na wai le gaggama a ah, man shi shi nin boye la shirku ci be kiwa ga ba zuma eza shi na belita fi da shekata amma za wangi jiga da yau zuri ba tan e pandoci e ko ruwa da ya na ci shari'a le ba kiwa ga zai gun ba zuma ce su ko su ya gun yana daga ga yin nu ci be shi ge nu wace ne sa ci ge nona wale eto eh, kafirinci shiga wadda ba zibe rayi a ga na nuna ga ga ya oyo wace le ga wato guri cibe shirku ga fala ya wayo wace le ga wato guri wallahi wato guri asara akida wazi lalace akida zama gani e kuzani ani na wana bugo jama'i musulmi ji idi wata cin ida in wata tacin ida a a ji shirku a yi zangacin na ji toca na zaunci ta yi yau ko jinnu ko zawangi na yi rukuya na ta yi haramuna fa zihin ruka al-muharrama a shirkiya rukuya irin na ga anabi muhammadu ga gatubo sallallahu alaihi wasallam ga inna ruka wata ma'ima wasiwalata shirkun inna ruka ya loru kuya na jibe sunna jinnu ji ne kwe ga na jau sai ya wa hake ma na musana ko yi sunna zan da cina ji soca na ga fe wa be yo ken do gwa ko ye woci ji sunna jinnu ji ga yo man na ji da alaka be boci ji na uzuri ga da biya jinnu na ji ga yo a ji ga wa uche be yo man ma yi jinnu fe da mutuwa sai wa da tun da dai lo ya jinnu wa ji di ma ya jinnu wa gwa gyayu wàlú sálàgbà bójí nà kágáwà tuntun ló ngálà ẹ̀kọ́ bá san ń jì kó wà ń yà ẹ̀kọ́ bá san ẹgbọ́n na gbọ́kọ́ ẹ bá san ci dé aláka bẹ̀ zíjì yàn bẹ̀ jí ci kó jì na jẹ́ lálàbárì jì bẹ́yà ni ẹgbọ́n na jí nà jì sọ́kọ́ jì kágbọ́n yà ya zaune ga su an yi ka mai jewa ya je shigi ya je zawangi adai na jewa na ken do dai malaika ji so koji kabwa ya jali ta irin doro na a ci gajin no jiyo email ya ya a e woji mi kaka to kewa ga yin ya e ko boci e ko asari da musamman boci fi wafu ni wage tun ga sunna na to ke ga jin wala labari layi tun wala biya kaza wa gimbo ni nga jin nuke me ba wai cin cile mota kaza uzuri kaza da yau babu wane kaza ya dikwa ya directorship da wani ba ta jin nu je cin da da ta cin ibo ngala ga otu ya kwa abu e bona waga da ya da har kai wayawa wayawa su kwaki umai annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna ruka was sama'i ma wati walata shirkum ile layaye tama'imu jamu ya tamima inna ruka rukuya da ega na ji sunna tocha ne muji gana nabi muhammadu a muji aduwa ya na shari'a jini dabin yana wata ma'ima gani be laye na ji akpa bai ci da rukuina ɗan kpayo kiwuyo epa daban doci yo ga apa laji kanan doci afiyu lọ bai na shi bai alamari na ji kwata ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yawa ga eko shirku shiga da wani la ya ci da ruku na wadda moto na na wa na na wadda tutewa na na na ɓata shirku shiga wai zaɓen yi launa na wa da san ofis wani na wa hamoto na shirku shiga wai zaɓen yi launa bugu yi gabe na je akan bayan dorowa a tare wacce wala siri ne jiya zai ti mu yi ba wani a gazu jiya wani zagi a fede boye yawai ko zagi jau to boye lomi ba san shi eji siri ana ba jade gwe ana bocci je fi gwe tun aga da wani karo a wuce ko jaye fagwa yau na ga tishi zan doruwa ya kauni wani musamman zai ji dewa na to ke ga yawayo annabi sallallahu alaihi wasallam ga ekon na ji fata ekon shirku yau laya na jin haya ƙur'anu ana a tiwala mu yi ba inji su kusa waye ga wulacicin wayo ya bagin zagin na ba sai dai aji tsira ya wai aji tsira ya wai na dai fai wa wani tsiri mai lokpa lokma mudayi mu yi baya ko su iri bo ma bi zun ƙur'an ga wala yuflihu sahiru haifu ata tsiri ji ce da ya so guda ban wa walo na ba lokaci wa ma bi zun bogo da sun addu'a da sun istihara na annabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam igin e, zagina mai wadanu ga gasa alkhairu ya mi jo to ku so ku ji tabbata albarka din wa fa so ko ayegun ayegun wa egba mi bu ay mi to wa egun bu wagi gun do ciwo ya mi naga amfani amina wala albarka wadun wajen da ganabi naga annabi muhammadu wiyo sallallahu alaihi wasallam awi mu yi ba mu yi ba mu je ko wuje guruja to zai je da ya ya واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابيل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر kafirin ce ku siriyo, jinnu ji sun gama na ta nabi sulaiman a ga nabi sulaiman su yi rika ufe lafi zawon jiji mulkiyo so ti fe za na gaggama na ya zo wattabahu ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman an to ga jinu na jafe ga tisha ne mulki annabi sulaiman wannan so ci gaggama na yau ma kafara sulaiman ai wa ma sahara sulaiman annabi sulaiman ne amfani da siriya mujazzu yo na so ci layuna charge aljinnu jigan da zawangi ne toluji ala mulki na jama'i gurgudu na ya tiya alamariya rukuyo mashirida da bi jin rukuya annabi muhammadu ali uba birabin rabbil birabin na ya yi ya yale abin ke kawo mana alhassan da al-husaini wai ba duwa ya ete e tuto e giwoji agwa sun aduwa na annabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam wajin gangar da al'asan da al'usaini wasu tsaya bai sakwai bai sun ne o izu kuma bi kalimatin lahi ta ma min shari ma halak egi wasu na umana o izu ka bi kalimatin lahi ta ma in zagi o o izu ki bi kalimatin lahi ta ma jama'u kwaye kan o izu ku bi kalimatin lahi ta ma min shari ma halak n ga laya na wa ladan kata yi min ojo gan olufe tutu ya ade na laya kan buwana ya musulmi shi sai bayani ya ciya alamar To layan tunadi zai lolo shi nan igaru kuya wuce alƙira'atu alal marid baka tun ya batantacci laya zai je lalaya na titi-titi man shiga zando rogar laya lada na kan kwa lada giwu zando ce wato wani ga ya kufi gya ko ya gba na ja gagade da tsona zando ce hajjan kwa irin yan boro sashi na wani siri na ja ya jin zana ce fiya zando ci ji roka ji ba ya waye fi ce da ya gani na ja tsawa wadda ya lokaci lokacin yiwu yau wallahi tallahi lokaci yiwu ƙur'anu ga wa in yamsafka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli abeke so ci ga pa wa ma o ci be batin de ya jina so ko ga ga yawo ga fala kashifa lahu illa hu da bo ga be batin ya da bo ga obe ya za da bo ga ci le de ya illa hu sai so ku ke ga la ya dabwa na buhona wa in ka bi khairin a ta ga soci maga alkhairi kata tiwo go yimine wai wani ga yede e kotuna wai wani wa ka ga yede we wa ga sagun soci ga ga yo ga falara da le fadli maki yoji pata la me agun akan wa ya alkhairin nawa an yi mu kejewa an yi cewa o ga zabe kwankrotan ayan ne ya gime wa ga ku ke ko ba san ciji duba alkhairi ne kwa ba annabi na yin ga la tatihim ya lo ba ma ibn aga ga gabe imani a ga gabe imani be wuci laya na je zudan da na je kaka ina wala la gogiyo moto bo wala na a dabba wa go inda ko ko nan gi walaji ko egban do ciji agaga sakpaji afiu bo ciji ga yo ga wudun pason ibe cha yiwa waye daji be ne mboyo office boyo shop boyo latio boyo a mazuka tabo ga ozon don ko be ko saguta ko nuwo ko etinye kajo ile ga ogalla ya na jipata ekwo shiruku jigana wani shirku shiruku ci kwacha ga wai jikan go ebo na laya li ta soku yo ina e ja juna li ta soku ayo waga kara ya ta ga ga da alkhairi ya ko aga tsawa yo wato da waya soku kanga ci be ruku Allah da na a la ya foto yoyi wani ide to la ya foto shi ina inna lillahi wa inna ilaihi raju. lejji musulmi a foto yin mando ci lada fasu ina ya gaya wani man kan goya ci wa wuce kan goya wai ina kata ci wani kan goya ci wa ne kada anabi muhammadu a kan goya ya na soko kata ci wani likewo zandoro kenan zuwa buda ya anabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam bogo isangi musulmi je tuna je zabe la ya kotoyi wallahu da alkhairi wa umakan gwagwayo wa wallahi tallahi billahi illazi la ilaha illa hu akke ya bi wi bona la ya dokun iri iri adiye kuma shinji pata ikiya di wi mujiba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam anabi leije mi wuji leije zuri yuji leji adan la ya zani adan la ya zani sahaba na bishi dan la ya zani qur'anu magalla qad qana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira be wucin laya musulman ji fata laya ne na wucin aya qur'anu aka wana waga sabi wi cha ya tiu gonga sawa yo gonga la alkhairi be awayo musulman ji pata gunga eto ara mu welo amma wabu laga mi ya ce wa mi dai lalaya na laga sababi su yo a ga to shirku ce tangi wai jikan ga laya ci da rukuna laya wani waga mi de lula ga sababi amma mi ya ce wa shirku ta tengi wai jikan ga waga ke ya ya tiyu shirku mu ciko da wani wa zu musulunci wakan za e bona wa ali do chilla mini ali ta soko jo ga ga tsawo soko mai tsazawo soko mai tsazawo abu abdullahi al-masna'i na ji shari'a littafiyan azihi da watuna wa aqidatuna na mini tufatul al-mai littafi ga na wannan muga zandoro na layu za ko egba ko wani endoro dina lalaya obe sunna yansu so yana zaga midi aki daga wasa mi amide lala ga ye ga ga kura faga da wani gama na wayo wa haramu haramu mawai lasa an to laga wajen da haramu yo ana nadirun wa illa fala yahlu hamilu ami aqidati kuma zo to ne za fe za be kwa ga uzo na wadge zai zabe laye ga uji be mana fando ciya uzo sha da bo ce uza ga gun apa ma ele ga wa la ko mu bai ko a kan gwa bai ci ina so ko etso azo so bogo man ce ga yi ga zandoro na gula ga sababi tuyo ko adda gi patso ga yeboya musa gato sababin na sababi na ya caci na ngwaya ngwaya وعليه الاكتفاء بالتعاوذ والركع المشروعة ففيها الخير والبركة مسلمين دولو يوفا برب الفلك برب الناس آية الكرسي جنب أدوان جانبي محمد هنا ركوة شرياجي جنب أبو الخير جنب أبو البركة دا. أتيا جنب الله يدنا زي مجيب نبي محمد صلى الله عليه وسلم jamaji mine ne wuwa ganin na jikan bayan doro ya yi wana zuko bidaji na fazuma shi na zai ja tsara zaki dina sakuya na ga mushi na dole ga ya zaji fi zuko na yi idela ya fi sho ba ajo wani e ci tutu ki ajo kilalla ya ci tutu azikin na ja e zai fi bu foto in shi ija alaba sha abuwa jibo ile ga tutu ya aziki ayo to yin na ji fata ka yore yi gini laya na wazo na shobo na na wahabo na e ti tutu arziki wa wani wanda yi kan gwayen dorowa ya to nga ga ya wayo ga wa in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu so ci ga mace ledde de dan ba arziki wa ko rayuwa so e za ta da kan goya ware wanda ya aziki. fe dina zai ji muna na. ‘yan dodda buwani le la haula wala kuwata illa billahi ba wai lati da ne na ga mai uwa gaza wani kan ba masiba waya ci wa yau arziki zan ce dinan sai ci mule umar kan ya zikin na jiwa ke ga wayo jama'in musulmi shi tauhida ti wani faruwa wuce katu dabo mini tun na shi dabo na ya zaji fibo kan doro a yi cimle a yau ibasan e caje cimle kí àdé ohun sọ kí tàbí àwọn èèyàn ní alkhairi kó tó dánwò e cin léyà zai je da alaka bai jinu shi na to yi gan wagan ake gaibu a ibuna da ya ba san ci na je fikin nufi wani ake gaibu da ugun a yau gan zuku àdínà su da yọ ku wali shi ke ke gaibu a ibuna wali na je fikin nufi wani ake gaibu ke ugun ya ya zaba shi labari na shi je shobu ifi zuku na gaina ji faruwa na kowa ya su shi labari ina ji faruwa shi wa basu na dana gala ƙur'anu ga kulla ya alamu man fi samawati wal rai ba, illallah wa ma na ayyana yub'asu A ga ya alita sama gutuwa ba yakin gutuwa ba adde na ce na ji suna re da ka da yake ta ji zan dogawa zan dogawa ka ji faruwa kafin ya matsala yi ina nan zan dogawa zan dogawa ya guna da aya labari a hugu zai ji da alaka bai basan shi zina ko zai ji jini daga wali shi ke gaibu na ugu aya labari ga ko bi daga ajiye na fokaza ya to wali shi kpata to basan shi ji kya fai ga fogo la haula wala quwwata illa billah na ya ugu gaje mai musulmi e ko wuro wuro shi pata bi mu endo dabwa wadda da imani jibe a atun soko ya soko galla tun soko akan soko ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba za yi ta al'amarin layan idan ya wuwa gan iti ya na. layana hadisi yan farko ya mubani in na roka wa tama'ima wa tiwala shirkun shi na wana rukuya da sunna nuji bai ga sakpaji na ji yawa na bella ya ci da rukuji biyan wuyi bai ekwasi iro annabi ga shirku yoyi biya biyu hadisi ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ga garbe wujin doci na ulela egbon adan wapawe tiyan tutona annabi ga biyu ga in biza an ka wato yan wuce na wadda kpa ile ga atona uga garbe na kan kwace wani ebona fa innaka law mitta wa hiya alaik ma a aflahta abadan waga zozo wacce Allah na lugwa da naka face wabu Wace su ta tiyan al'amarin na wa dero ba abada ke ga yau zandoro ne zabe layena mu be robo kiya mai gatiya ebona e soko ba wani zabe yau mu de soko na ta ta alara shi wani mu dai mu de soko layena wani lazada

gara agwa sun addu'a lulo fmc lulo umaru sanda su kwa kube musu ga samu jin addu'a fi nuwoyi alayawa fi aláàfú wọ́n yí ìṣẹ̀lẹ̀ eré ga zọ́zọ́ ológun ayé mẹ́wọ́n dàgẹ́dẹ̀ sápá ọmọ kó èyí mẹ́wọ́n ìfún ya sára wọn èkó wúchan kọstọm abụchi jikwa kore ya ga an ya ebona wasu yin lobe tawidi wani mai wuce gawai ji tawidi a ne ebona wani wuce shi ji waza wuce ya dabe aki da wani wasa wani lele ga lokaci wani yau ebona wawu ilimi a wawu ilimi a gbogbo yi ga suma kaseti wa shi a wun fiudi wu na wasu wani lasa ko da yi da alkhairi ga kacin wani a fedi sunna yi mewa mai ji shirku za kusi bai kira ci ne miniyan izana nabi muhammadu ke batin layana hadisiyan ukubatu ya ge amir ga man ta'allaka tamimatan fala a saman lahula. wa man ta'allaka wada'atan fala wada lahula a nabi sallallahu alaihi wasallam ga zandoro ne zabe zabilaina laya ya nawi iri ndoro egma shinyo kiwo e ndoro de boci ga la ya obe sunnatu sai ko wa alkhairi na annabi ga man ta'allaka tamimata za ndoro ga wuci lada na kana fala atamma Allah la so ci alugwa guri shema ngama zai je lomi boci na defani mu yan lo ga ya guwani da ci umawa muna fondoro fitina abeyu wuzo fitina ba addu'a nabi Muhammad wani gafala a tamman lahula to sha aluwa guri o sha ina ga lawa da laya na biga guri wa sha wai ga cije nyoyo a keja a keja nabi muhammadu wa duwa ba ce wai a teya wale zai je da layana ji rayuwa ya e ji rayuwa e fi ta ci ga cije e she cije inda maja tijan annabi muhammadu ya bushara ga wadda gayi bai ni wa zaɓe yin mace amma wadda gayin docin lagan alamar si ba da yawan wayi bai kace tocin a wuga haji wulle wallaya haji wala a tsogura ne ‘yan yawon da fondoro ne addu'a annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam wadda gayi dalaya za annabi ga gurewa sha in gallawa ce dauna wa to guda a ce ya ga wa man ta'allaka wada atan fala wada allahuna wada ga kuwe wuce za na biga wa fa so sha lugo diegma sha wa ma sha ti be kya ce ne jama'a musulmi shi min ya gamba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne wuce ya ya be layina ga man ta'allaka shay'an wukila ilayhi hadithu sahih zandoro na ga yan doci la ta ya ci ga nga sa ku ke an wani so ci ga annabi ga wakila ilayya aga wala ce to ya muci aga wala ce to ya muci e za wala da ya boro ga biyu ta waje za yo a o ga ji wala dan gugu o ga ji wala dan gugu hatta za wangi wode ga so ko jinya mi bo kwai tuto bo kwai to amma zan doci na wagita ga nga ta ji ka zai ya na wala waje dun gwabo ne bugu iyi tetoci jama'i musulmi shi iyi tetoci miniyan Adisi joga ne ba za yi tiye layo na annabi sallallahu alaihi wasallam bai tiya da zaune ne Adisi ya abu bashira ya shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai tuntuci tun ki ya tuno tuno ga Allah ya buƙayyar na fi rakbati ba'irin kiladata min watarin aw kiladatan illa qutiat annabi sallallahu alaihi wasallam ga kilada e mana ja gora kunna da zara kunna shi zai ji tiya da mi na tuna wa galle gbandoro yana gora kun be manufayin tutu yana ubaya ubaya ke ga annabi ga ga ya Allah ya hana ka kwacin rakun goma rakun da hankali are amma wallahi ya wadon ga mu ga tsawon annabi ga Allah baya e sha ci a sahabu sahaba na sahaba jalile na waza wangi mai zabe layi wa adnan tutiyo wa hakata ndoci sokun ndoci ya da ke na ji kan guya yau kaga dai laya kan gwa magiya be bingiya ngo ce o ganin na ji ganin na ji na min babu aula wallahi tallahi billahi illazi bugo jama'i musulmi shi idi ta akida yi itiya gan betun jahiliya ji galaman je yi ga laya dan efe jahili yo iwe na man wuci na gana abu abdullahi al-masna'i ga wadi al-af'al min af'al ahli al-jahiliya كانوا يظنون أنها تقيهم وتصرف عنه wa وذلك la yasrifuhu لله la يصرفه لله لا يصرفه ga jahiliya da fe zazabe laye be tunani ga laya tsa wa kagwa masiba ja wa la alkhairi biya e za maddabo ya kagwa masiba ya za sai soci e wani wacin da zai ji haji wala fi mi basa ci ja wani masiba e ya da e ta su sai e biya kan wucin wazu yo zai da ne tanya to zai mai daza ne tanya masiba ya e diu masiba ya diya azika masibai dai na kafasha masibai dai ya haji a sa ai ma ni ji wa kyau ya bayin na shi e da in na jiga kan gwa kan ngun wani kula ya zana ce cefu zana ngun a ga yin dode wa yawashi shi lafiya bai zade ciwo shi amma iga ba wa bi muhammadu ya adiye na kan yi logowa na ƙur'anu gawa ma za ba da alhaƙi illa zala ya daga ya kogoro ya ga gadagu zishi mai lagun na yi al'umma shi kwa ko ga man shi e bana man da shi fi bo laya ga Allah so e kusa na apa laya za wangi da adan fa da fa to laya na je ba zo ga yi shirku da man shiga ga yi laya na ji aya qur'ana na amma idza kanat at-tama'imu min al-qur'an fala yakunu tarikuha shirkan man shiga bikiri laya wọ́n yí àyà kùránù àkáwọn dandan wa ga zai lallaya na da naka nan shirku la da naka li'annahu kalamullah ibn ya gaso shi qur'anu wa laysa bimaluk mujalita illa annaha dakhilatun fi nahi amma ta yi to naji qur'anu na ta man jika ngaye ga na boka ke ya be dore annabi muhammadu dalaya sahaba ji dalaya za da sun addu'a na shari'a wuna na gayi ba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da bona wa ganin qur'anu da wa lotutunti la ya hatin zage mu ta saliga mudan egmashi mu mata saliga gole ya gbo ya aya toci ba cin da ya aya toci innahu qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al mutahharu jama'a je lokacin gurgudu ne ga na social barcelona bai gashi bici na sako fagan bai yi sako akida na nabi muhammadu wuna jin ipaden yi gani a akida dede na tiya gwa manje wa ba san ciji na sako gan yi gani biyu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik ورحمة الله وبركاته